فاتقوا الله وأطيعون to ku ji tsoron Allah ta hanyar kamanta umarninsa da nisantar haninsa kuma ku yi mini biyayya cikin abin da ne muku umarni da shi da abin da nake muku hani a kai.